annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thalathun muhlikat abubuwa uku masu halaka mutum ne na ɗayansu shuhun mutsa rowa da ake yi ma ɗa'a ya kasance kana da rowa baka iya ciyar da kanka baka iya ciyar da iyayenka baka iya ciyar da iyalanka baka iya basu wata gudunmuwa domin ci gaban addini wannan abu ne wanda ke halaka ka a duniyanka da lahiranka na biyu wahawan muttaba da son rai da ake biya duk wani bidi'a ya tashi wani sharholiya ya tashi duk abin da ranka ya nuna maka yana so za ka je ka yi don shi magabata na kirki ko abu na halas ransu ya biya suna so sai su wa kansu training cewa ba za mu baki ba bari mu gwada miki domin mutum ya samu karfin rayuwa ba zai dinga biyar sauran shi ba na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ijabul mar'i bi nafsihi da mutum ya dinga burge kanshi ra'ayinka ya zo ana musu kai ra'ayinka ya fi na kowa baka tsaya ka saurari ɗayan in a addini ne ma ka ɗauki wani fahimta naka ya fi na kowa baka tsaya ka saurari wani idan idan yau da gobe ne komai tufafin ka mota ka kana ganin ya fi na kowa wa'annan abubuwan ba su da kyawu guda uku albani ya hassana wannan hadisin da imam tabrani ya rawaito da imam bazzar wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh